أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara ɗaya. lissafin nasara yau muna goma sha bakwai ko sha takwas yau muna goma sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa wa marayu Allah ya saka musu da alkhairi jiya mun fara ba da rahoto na inda aka kwana da inda aka tashi a tallafin marayu to a yau ma ga wasu bayan Allah sun sake aiko da gudunmuwar Allah ka yi wa su albarka akwai isiyaku ya aiko marayu da gudunmuwa naira dubu biyar inusa isa yunus ya aiko wa marayu naira dubu ɗaya alhaji abubakar sani naira dubu biyu hadiza shehu naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu biyu da ɗari biyar akwai gambo a yusuf naira dubu ɗaya ɗari biyar jummai husaini naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu hudu muhammad bashir mansur naira dubu goma abdullahi musa naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu goma wani bawan allah naira dubu ishirin wani bawan Allah naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu ishirin muhammad abdullahi naira ɗari biyar sai maman kabiru kawo naira dubu ɗaya sai suleiman sa'idu naira dubu ɗaya aisha garba kalil naira dubu biyar rukayya abdulkarim naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu goma sha biyar daga nan sai umar ibn kattab naira dubu ɗaya da ɗari biyar babbar magana hadiza abdullahi naira dubu goma hafsat umar naira dubu ɗaya nabila muhammad naira ɗari biyar binta nuruddin naira ɗari biyar rukayya adam naira dubu biyu akwai abubakar muhammad naira ɗari biyar maimuna musa naira dubu biyu abdulaziz inuwa naira dubu biyu wasu bayan allah su hamsin da shida sun aiko marayu da gudunmuwar naira dubu hamsin da shida wasu bayan allah su arba'in da uku sun aiko marayu gudunmuwar naira dubu tamanin da shida wasu bayan Allah su takwas sun ba marayu gudunmuwar naira dubu arba'in wasu bayan Allah su goma sha uku sun ba marayu gudunmuwar naira dubu shida da ɗari biyar total na gudunmuwar da bayan Allah suka aiko marayu ta akawun na kwamitin marayu naira dubu ɗari uku da saba'in da uku da naira ɗari biyar bayan su akwai bayan Allah da suka aiko wa marayu da gudunmuwar sutura na faɗa muku an fara kasa kasafata wa'annan kayayyaki zuwa ga marayu akwai hajiya Khadija Idris ta ba da kayan yara marayu set goma sha bakwai akwai hajiya Sadiya Ahmad ta ba da kayan yara marayu set goma sha tara abinnan kayan yara mata marayu yaran kuma 'yan mata ba maza ba waccan ta ba da kayan yara maza wannan kuma ta ba da kayan yara mata kun ga an samu gender equity set goma sha tara da hijabai guda biyu kuma da kayan yara maza set goma duka wannan in ji hajiya sadiya ahmad akwai maman hawa'u ta ba da atamfa turmi tara sannan ta ba da yadi set biyar mata ne cike ta tada ƙura akwai wata baiwar allah ah, ita kuma ta aiko da hulunan yara mata kun san mata ma akwai huluna da suke sawa yara ƙanana ta aiko da irin wa'annan huluna guda goma sha biyar ya Allah waɗannan bayi naka da suka ba marayu gudunmuwa da waɗanda suka ba da gudunmuwa ta kuɗi da waɗanda suka ba da gudunmuwa ta sutura ya Allah kai dukiya su albarka ya Allah kai rayuwar su albarka ya Allah kai zuri'ar su albarka ya Allah ka kare su daga mugun ji da mugun gani da bakar kaddara ya Allah duk abin da suke tsoro a rayuwar su Allah ka tsare su duk alkhairin da suka roƙa a wajenka ya Allah ka ba su waɗanda suka ba marayu sutura Allah ka ba su sutura aljanna wato ainihin alharirin aljanna aljanna firdausi ranar tashin alkiyama ya Allah da mu da waɗannan bayi naka da suka tallafa wa marayu Allah ka sa mu yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljannar firdausi ranar tashin alkiyama tun da aka fara wannan Ramadan bayan Allah suke ta cire dukiyarsu suna badawa gudunmawa domin marayu ba dan ba su da bukata ba suna da larurori wasu na da iyalai suna da bukatoci da yawa amma dai suna so su ɗauki wani abu su tura wanda za su samu a lahira Allah ka nauyaya mizanin kyawun ayyukansu da waɗannan sadakoki da suka bayar ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai yi dukiyar ku albarka akawun details na kwamitin marayu shine Open Welfare Committee Jibius Kaduna State sai akawun number shine 0011608115. 0011601115 bankin kuma shine stanbic ibtc bank allah ya taka wa kowa da alkhairi marasa lafiyan mu allah maɗaukin sarki ka ba su lafiya allah ka ba su lafiya allah ka ba su lafiya ɗazun nake samun labarin akwai ɗaya daga cikin shugabannin babbar ƙungiyar ahalus suna da muke da ita wato zumunta ahalus suna organization wacce take kasar wato Canada Ustaz Zakariya wato shi ma abin nan yana kwance bai da lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya akwai har yanzu dan uwa Alhaji Amoda yana zaune a birnin New York uh, abin nan yana cikin shugabanni shine ma shugaba chairman gaba daya na kungiyar ahlus sunna ta Sautul Haq wacce take yada da'awa a America da ma sauran wurare gaba daya shi ma muna addu'a Allah madaukin sarki ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya da sauran marasa lafiya mu gaba da Allah ya ba su lafiya gangaren mahadacin alkurani mai girma Allah rama Abubakar Adam mun samu labarin jiki yana ta ƙara samun sauki yana warwarewa Allah ya tashi ka fada a zo da wannan murya da ta dade tana karanta alkurani mai girma ta ci gaba da karanta mana alkurani mai girma na'am Allah rama ina muka kwana إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله ما لو كنت سركيتي إن الذين كفروا إن الذين كذبوا بآياتنا للي وأن نسكك أريتها دعايهم إن جاء الله ما لو كنت سركي واستكبروا عنها suka yi wa ayoyinmu girman kai dama na gaya muku cewa daga cikin abin da yake sa a ta ayoyin Allah akwai girman kai a ciki mai girman kai duk inda yake bai san gaskiya saboda haka ayoyin Allah madaukin sarki ko an karanta masa sai ya karyata sai Allah madaukin sarki ce to irin waɗannan mutanen la tufattahu lahum abwabus sama Allah ya ce ba za a bude musu kofofin sama ba me yake nufi da ba za a bude musu kofofin sama ba malamai suka ce abu guda biyu abu na farko duk abin da suka yi a nan duniya mai kyau saboda sun karyata ayoyin Allah sun yi wa ayoyin Allah girman kai ba za a daga wayannan ayyukan nasu a kai su zuwa ga ubangiji ba duk aikin ba a budewa aikin kofar sama a wuce da aikin babu tun sanda suke da rai domin dama abin da Allah ya ce ilaihi sa'adul kalimu tayyib ilaihi sa'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u Allah ya ce ilaihi sa'adul kalimu tayyib kalmomi masu kyau dada dan kalmomi ilaihi ya zuwa ga Allah ne ya sa'adu suke hauhawa kaga wanda ma duk ikancin ka za gane inda Allah ya ce. Hmm. ko inda yana koyi na sai ya ce suke zagayawa <laughs> inda akwai da yake sai ya ce suna me amma sai aka ce ilaihi zuwa gare shi Allah hmm. alkalmu tsayibu daɗa ɗan kalmomi ya sa'adu suke hauhawa in Allah madaukin sarki in an yi addu'a zuwa gare shi take hauhawa in an yi kalmar shahada zuwa gare shi take hauhawa an kace subhanallah za a haura ita zuwa wajen ubangiji in kace alhamdulillah can za a kai in kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir afdalu dhikr wajen Allah za a kai in ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kalimatul arba'a manzon Allah yace in banda karatun qur'ani babu zikirin da yake wannan lada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar daga qur'ani sai wannan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka karanta qur'ani duka ina yake zuwa ilaihi zuwa ga Allah ya sa'adu yake hawa hawa sai Allah ya ce wal amalu salih aiki na kwarai kuma yarfa'uhu shi yake ɗaukaka shi nan malamai sun yi magana guda biyu magana ta farko shine in ka aikin kwarai Allah yakan ɗaga aikin kwarai zuwa gare shi wasu malamai suka ce a duk alkalimin tsayibun nan da kai gaba ɗaya to sai an samu al'amalu sale anan gura al'amalu sale ya bada ma'anan imani idan kana da imani to imani shine zai tallafa wa'annan ayyukan da kai su kuma su tafi sama zuwa wajen ubangiji in baka da imani to babu lifta da za a tura ina fata fahimci wannan shine wal amalu salihu yarfa'u to dukkan wanda ya karyata da ayoyin Allah yayi musu girman kai to duk abin da yayi ba za a da su zuwa ina zuwa wajen ubangiji ba za a da su zuwa sama ba shine la tufatahu lahum abwabus sama abu na biyu shine yayin da bawa ya mutu idan bawa ne na kwarai yayin da ya mutu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ambata a hadisi inda za a zo da kafani daga aljanna an sa mashi wani turare mai kanshi hmm. a ciki za a sa ran mala'iku su yi wa ran rakiya zuwa sama idan aka je kofar in aka je sama ta daya mala'iku na sama ta daya za su ji wani kanshi da musamman jin kanshi mai daɗi ne shi wani kanshi na musamman za su ji sai ce wani irin kanshi ne wannan sai a ce musu ai wani dan wani mazaunin ƙasa kaza gari kaza anguwa kaza bawan Allah na ƙwarai shi ne ya mutu aka ɗauko ran za a kai wa ubangiji shi ne yake ƙanshi mala'iku sai su mai addu'a su sa mashi albarka sai a wuce sama ta biyu nan ma su ji ƙanshi su tambaya a ce ran wani bawan Allah ne wane a ambaci sunan shi shi ne aka ɗauko za a wuce da shi su mai addu'a a buɗe ƙofa ya wuce a je sama ta uku haka za a je har sama ta bakwai idan aka bude kofar sama ta bakwai aka wuce da shi a lokacin Allah zai bada wani umarni ya ce oktubu kitaba abdi haza fil iliyi ku rubuta wannan bawa nawa a je a masa rijista a wani littafi da ke illiyin da Allah yake kalla inna kitabal abrar kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun Allah madaukin sarki yace kalla a'a inna kitabal abrar lalle littafin managartan bayi masu biyayya ga Allah Allah ya ce lafi illiyin yana cikin illiyin illiyin anan ake rekodin yan aljanna gaba da duk dan aljanna nan ne ake rubuta rekodin shi kamin kiyama ta tsaya na'am sai Allah ya ce wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da ke abin da ake cewa illiyun inda nan za a je a rubuta sunan al'abrar Allah ya ce kitabun wani littafi ne marqub yana da lambobi shafi shafi yake da shi saboda haka kana iya samun sunanka a shafi na kaza a cikin littafi to Allah sai ce a je a rubuta a masa rijista shi wannan kwamfani ya zama ɗan aljanna abinda ake jira kawai kiyama ta tsaya to daga nan sai Allah ya ce wa mala'iku ku sake da masa ran daidai sanda ake wannan hada-hada da ran an yi sama a nan duniya kuma muna nan ana wankan gawa ana sa likafani ana yi wa gawa sallah ana tona kabari ana binne gawa daidai sanda aka mana binne gawa Allah sai ce wannan ran a dawo wa gawar da shi Allah ya ce min ha ku. min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah sai ce min ha ku. daga ƙasa muka halice ku wa fiha nu'idukum kuma cikin ƙasa za mu mai da ku wa minha kuma daga ƙasar ne nukhrijukum za mu fitar da ku taratan ukhra wani lokaci na daban shine ran tashin alkiyama to sai a sake dawowa da ran amma yanzu ba rayuwa irin wacce muke yi nan zai yi ba zai wata rayuwa ce da ake cewa rayuwar barzak dama Allah ya ce min wara'ihi barzakun wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun idan mutum ya bar duniya ba lahira yake tafiya kai tsaye ba <laughs> yanzu ya bar duniya eh ba lahira yake tafiya ba da abinda ake cewa lahira shine kiyama ta tsaya shine yawmil akhir da habsu akira da larabci fa lahira da hafsu akira da hausa kuma duk lahira to in kiyama ta tsaya ne shi ne rana na ƙarshe daga shi babu wani ne bayan shi ai kuma kaga yau gashi har muna sa rai gobe ma Allah ya bamu dama mu zo mu tafsiri mm. muna sa ran akwai wani ne bayan wannan kenan bai zama yini na ƙarshe ba dan ka mutu ne yanzu ba lahira ka wuce yini na ƙarshe ba mm. zaka je kai wata rayuwa ce da ake cewa barza inda daga nan ne za a yi transition da zaka wuce zuwa kiyama yayin da mutum ke kabari gawa ke cikin kabari shi ran rayuwar barzak yake wani abin da zai baku mamaki ya baku sha'awa kamar yadda alama ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo a cikin littafin sa kitabur ruh yadda masu imani suke rayuwa yanzu muke rayuwa tare mu gaisa da alaramma a ci abinci a je ina a nan to waɗanda ke rayuwar barzak masu imani su ma akwai alaka tsakanin su duk wanda ya mutu waɗanda suka riga shi mutuwa waɗanda sun san shi sun rayu da shi a nan duniya to za su haɗu da shi kai kuma yaushe aka karɓi rayuwarka yaushe ka zo ce lokaci kaza kaza kaza ina su wani ake suna nan ina su alaran ma ana na ana ta tafsiri ina su jamfale ana na ana ta tada kura izala ba daga kafa <laughs> ina su musa ya ce ya ce ana na ana ta yi wa izala aiki ba daga kafa na su malam kabiru gombe eh su kabiru gombe ana nan kuma ana ta fama da jama'a <laughs> to alhamdulillah Allah ka ba mu iko mitai Allah ka sa muna cikin wayanda za a ce an baro su suna aiki na kwarai amin to za su rinka ba su labari in suka tambayi wani ina wani alhali kuma ya mutu shi wanda ya mutu yanzu ya zo ake mar tambayar mm. wanan ya riga shi mutuwa mm. sai ce ai ya riga ne mutuwa ba ku haɗu da shi ba sai su ce ba mu haɗu da shi ba Sun su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun gane dan wuta ne abin da yasa ba su haɗu da shi ba saboda dan menene dan wuta ne a lokacin za su ce zuhiba bihi ila ummihi alhawiya fa bi isatil murabbiya an tafi da shi zuwa wajen uwarsa hawiya Allah wadaran hawiya ta zama ita ce mai renonka da za su faɗa a daidai wannan lokaci kenan to za a dawo masa da ran shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan aka binne gawa yayin da za ku bar makabarta gawar tana jin takun kafafunku takun kafarku na barin makabarta gawar tana ji za ta iya tashi ta bi ku ba zai yiwu ba domin yanzu ba irin waccan rayuwar take yi ta duniya ba dama rayuwar kashi-kashi ce mutum rayuwar farko zai yi a cikin ciki karamar duniya kenan ya ta bundun a cikin mahaifa daga nan sai fito duniya da ta fi wannan fadi ta fita ciki fadi ita ce wannan duniyar ita kuma kiswaida hmm. nan ma a zo a yi ta bundun-bundun a yi kasuwa a yi ofis a yi menene a yi menene a yi ta yi daga nan mala'ika mutuwa zai zo karɓi rayuwarsa sai ya je kuma wata duniya da tafi wannan girma hmm. ita ce duniyar barzak ita kuma tafi wannan duniya domin ita wannan duniyar ta barzak waɗanda suka mutu tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau ɗin duk suna cikin wannan duniya kaga tafi wannan girma kenan hmm. to sai je rayuwar barzak to daga nan sai a hura ƙaho sai ya wuce zuwa duniya ta gaba ita kuma wacce ta fi ta barzak girma ita ce ta me ta kiyama ita kuma waɗanda ke raye yanzu da waɗanda za a haifa nan gaba har kiyamar ta tsaya duk su mutu duk za a tara su gaba ɗaya da waɗanda tun zamanin annabi adam ita kuma ita suwaida wannan su ne matakai na rayuwa na duniyoyi da ɗan adam yake rayuwa a ciki to yanzu su waɗannan suna yin rayuwa ne a wace irin duniya a duniya ta barzak saboda haka ba zai iya tashi ko da ya ji takun kafafunsa ba amma dai mala'iku za su zo ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a masa kuma tambaya kuma wallahi in za a tambaye shi ba za a tambaye shi kowa ba bayan tauhidi sai annabi Muhammad wanda muka ce ku rike sunnar sannan kuke ta rigima da mu wanda muka ce shi Allah ya aiko shi za a bi ake ta rigima da mu shi din kadai za a tambaye ka a cikin kamari za a tambaye ka man hazar rajulun lazi bu isa fiko wane ne wannan mutumin da aka aiko shi a cikin idan kana da imani a lokacin ne zaka bada ansa karka yaudare kanka ka haddace wa izamata abdu daga nan duniya ba wa izamata abdu ka haddace ba ko wa izamata Ibadu ka haddace ba zaka iya bada ansa ba domin ba da ansa ma sai Allah ya ga dama zai tabbatar da harshenka shi da yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil dunya wa fil akhirah ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله يكي يثبت الله الذين آمنوا الله ينا تبت الدماء في إيماني بالقول الثابت لتبت تم غنى في الحياة الدنيا أنا رأي الدنيا وفي الآخرة حكا nan bayan أنا mutu a nan rayuwar duniya shine yace la ilaha illallah yace me la ilaha illallah bayan ya mutu nan kuma an tambayar kabari tambayoyin da za a yi masa gaban Allah ranar tashin alkiyama su ma Allah ya bashi ikon ansawa da ansa sa tambayoyin da za ka yi a kiyaman da na kabarin duk sai Allah ya tabbatar da shi a lokacin za ka ji ya bada ansa tiriyan tiriyan mai imani ne ya ce shi manzan Allah ne annabin Allah ne Allah ya turo mana na yi imani da shi na yi riko da sunnasa na bi shi na rike abin da ya zo da shi ya ba da ansa tiriyan tiriyan wa mala'iku yana gaba ba da an sa mala'iku ce kwanta kai bacci irin baccin da ango yake yi ranar walima Allah da kansa zai magana ce wa mala'iku afrishuhu minar janna wannan waliyina ne ku je ku masoyina ne ku je ku ɗauko shimfida daga aljanna shimfida masa a cikin kabari akwai wanda ake kaiwa kabari da shimfida ba wanda ake kaiwa za a je a ɗauko kilisai da kafet kafet da barguna na aljanna a shimfida masa a cikin kabari Allah ya ce ku ku wayarin security light daga aljanna haska masa kabarin shi za a haska kabarin Allah ya ce ku buɗa masa kabarin a yalwata masa shi a sake yalwata masa shi Allah ya ce ku ɗosano turaren aljanna a sa masa a cikin kabarin a sa masa turaren aljanna Allah ya ce to kyawawan ayyukansa kuma su rinka zuwa suna taya shi fira daga nan kuma Allah ya ce ku buɗe masa ƙofa daga wurin yadda zai yi hangen aljanna wani talabijin irin na ubangiji za a samu daga cikin kamarin zai ga gidansa aljanna yana kwance a cikin kamarin in ya ga gidansa na aljanna ya gani iman da ke ciki sai ya rinka cewa rabbi aqimisa rabbi aqimisa sa ya Allah ta da kiyaman nan ne in samu wuce gidana shi yana ganin kiyama ma ta bata lokaci to amma idan kafiri ne wanda ya karanta ayoyin Allah madaukin sarki yayin da mala'iku suka zo suka zara wannan ran nasa cikin bala'i da wahala aka sa ran cikin wata wani irin tawul da ke kunshe da wata guba daga jahannama yana wari za a yi sama da ran ana zuwa mala'iku za su ji wani irin wari ce warin ne muke ji a ce wane ne dan wane ya rayu a gari kaza Allah ya bashi arziki ya ke taimaki addini ko Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi ilimi ya ta bid'a ya batar da jama'a Allah ya bashi arziki maimakon ya taimaki addini aka bude kofar zina da luwadi da iya da iya shege iri daban-daban aka yi aka fasatar da Allah ko Allah ya bashi mulki ya ki Allah ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau an karɓo ransa kuma zai koma zuwa ga Allah an karɓo ran zai koma zuwa ga Allah to za a kulle kofa ba za a wuce da ran ba kulle kofa za a yi la tufatahu lahum abwaabus salam nan Allah zai ce wa mala'iku uktubu kitaba abdi hadha fi sijjin shi kuma aje a yi masa rijista a sijjin Allah ce kalla ina kitabul fujjar kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin hmm. wama adraka ma sijjin كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين كنت وانت نيان aljanna da aka ce kalla ina kitabul abrar lafi illiyin wa ma adraka ma yun kitabun marqum sai aka ce ya shahadu kun muqarrabun ba kowane mala'ika yake zuwa wajen wannan littafin bai ji Allah mala'ikun ma sai na kusa da Allah su kadai Allah yake ba dama su je su duba wannan littafin su ga tsayan na aljanna ah. amma nan yan wuta da Allah ya ce kalla inna kitabal fujjari lafi sijil inda za a wato rijistar pajirai kenan hmm. Allah ya ce wa ma adraka ma sijil me sanar da kai abin da ake cewa sijil Allah ce kitabu wani littafi ne marko. shi ma yana da lambobi da shafi shafi in ana so mala'iku su duba shafi na kaza namba kaza sunan wani dan wuta sai a gano inda sunan yake alif shi ne ko a ce shahadul muqarrabun sai aka ce wailun yawma izillil mukazzib sai aka biyo bayan su da bala'i Allah ya ce kwazazzabo na azaba ya tabbata a ranar tashin alkiyama ga masu kare ta ayoyin Allah Allah ka gafarta mana to malamai suka ce ba za a wuce da ran ba daga nan Allah zai ce a dawo da ran zuwa gangan jikin sai a dawo da ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sallaki gawa an binne ta sai kalli sahabbai yace istaghfiru li akikum was'alu lahu was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al manzon Allah yace ku rinka roƙa wa dan uwanku gafara ku roƙa wa dan uwanku gafara ku roƙa mashi Allah ya bashi ikon ansa tambayar kabari annabi ce fa innahu al'ana yus'al yanzu haka an fara tambaye shi ba baro makabartar ba masu binne shi a makabarta ko makabartar ba su baro ba manzo Allah yana cewa fa innahu al'ana yus'al yanzu haka an fara tambaye shi ashe tambaye kabari tabbaci to ya ke bi manzon Allah an yi ta shirka an yi ta kafirci an yi ta bid'a an ce masa ga sunnar annabi yaki to an tambaye shi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ansa sai da ke ha hala adali wai bai sani ba aiko ya shiga bala'i Allah zai sa mala'iku su rinka dukansa a cikin kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa waɗanda ke cikin kabari da ake azabtar da su ba domin kada ku ji tsoro ku gagara binne gawokinku in sun mutu ba da na roƙi Allah ya jiyar da ku ihun da suke yi kamar yadda ni nake ji kenan manzo Allah sallallahu alaihi yana jin ihu waɗanda ake duka to amma idan aka jiyar da mu wani naka na kusa ya mutu ana duka shi a kabari ba za ka iya bacci kana jin shi yana ƙara yana ihu yana kuluwa ba za ka iya bacci ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai roki Allah ya ainihin jiyar da mu Allah sarki wani malami yace dan uwa zan sake janka karka ce na firgita ka zan yi ma zancen gidanka wanda farko za a kai ka ran da ka mutu ba da wai ba kwanciyar kabari tunota ba katifa za ka yi ta ba fulo haka za ka kwanta babu juyi don ka huta ka ji zance ba na wai ba babu sanyi babu iska babu ac babu fanka kai kadai ba sahibarka sai abin da kawai ka shuka zai fito maka ba da wai ba wannan magana tabbas abin da zai faru a wannan lokaci ke Allah zai ce a je a ɗebo wutar jahannama a masa shimfiɗa da ita a cikin kabarin nashi ya fara babbakuwa tun kamin kiyama ta tsaya shimfiɗin jahannama za a kawo shimfiɗa mashi Allah ya ce kabarin ya matse shi idan kabari ya matse shi kasusuwan haƙarƙarinsa sai sun sarƙu da juna saboda bala'i Allah ce kuma ku nuna masa gidansa a wutar jahannama daga nan za a nuna masa gidansa a wutar jahannama ya ga wuta tana babbaka kanta da kanta sashin tana babbaka sashi duk wannan bala'in da yake ciki a kabari sai rinka cewa rabbi la tuqim nisa ya Allah karkata da kiyama a banni wannan bala'in ya himin dama dama Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa sai Allah ya ce wala yadkhuluna aljanna Allah ya ce kuma wallahi ba za su shiga aljanna ba in dai aljanna ta Allah ce to Allah ya ce ba za su shiga ba. ashe wa ke cewa zaka shiga ko ba zaka shiga ba Allah ne Allah ne duk wanda ya ce ya baka aljanna na duniya ya yaudare ka wallahi mun taba zuwa daga nan Najeriya muka je wa'azi Abidjan capital na kasar Cote d'Ivoire muka je muka yi wa'azi a wata anguwa a jami'a muka je muka samu wani mai wa'azi ya je daga nan najeriya daga nan najeriya bayan ya karanta musu karamomin iyayensa da kakanninsa kun san me sai raba su biyu sai ce daga nan zuwa nan na gafarta muku kun zama yan aljanna daga nan zuwa nan ku yi haƙuri sai ran da na sake dawo ta ji ta taksi wai daga nan zuwa nan ya gafarta mun zama aljanna wanda ko aljanna bai iya bada wa ne aljanna wai ko shi ne wanda aka ce an gafarta musu sai murna suke ta yi da tsalle wai muka an gama muka an gama me aka gama sakarai ba abin da aka gama yanzu aka fara su ko waɗanda aka ce sai baɗi wasu suka rika fashewa da kuka suna faduwa ƙasa ana lallashin su ana tada mutum da ƙyar ana Allah sarki ya haƙuri abin rabo ne rabo ne wai har sun yi imani da gaske ne wai har sun yadda wani kawai ya ce ya baka aljanna shi waye Allah ka gafarta mana Allah mai aljanna ya ce wala ya da aljanna sai Allah ya bamu misalin wani abin da ba zai yi ba in dai ga wa'inda mutane sun shiga cikin aljanna Allah ya ce to hatta ya lijal jamalu fi san sammilki fi sammilkiyat me yake ce ne shine suqubul ibra in ka dauko allura wacce teloli ke dinki da ita tana da wani dan huji wanda cikin dan wannan hujin ake saka zare in baka da ido mai kyau ba za ka iya ba sai idon ka gurare a garau idan idon ka akwai dan matsala matsala ka dan fara sa gilas sai ka sa yawu ka murza ka murza mukun ka dan samu tsirawa ciki sai ta bi ta gefe <laughs> saboda kankantar ramin to Allah yake wannan dan ramin na allura idan zai yi a kamo raƙumi da aka lasa a jawo shi ya bi ta ɗan wannan ramin da ake sa gare, ya wuce lafiya kalau rakumin to za su shiga aljanna dala zai yi ba zai yi ba it is practically impossible to abinda Allah yake so ya gaya maka shine it is practically impossible su shiga aljanna bai yiwa su shiga aljanna inji Allah Allah ya ce wa kazalika kamar haka ne na najazil mujrimina duk inda wani mujrimi yake criminal a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce da irin wannan za mu sakanka masa Mujirmi shi ne mai bijirewa dokokin Allah mai saɓawa Allah ya san ba kyau ya ta tayi bai tuba to wannan ake ce mujirmi. amma wanda zai aikata laifi ya tuna ya tuba ya gyara gobe kuma shi ya sake fisga shi to shi wannan ba a kiran shi mujirmi. wannan muna fata da tata tata in Allah ya yarda mu shiga aljanna ranar tashin alƙiyama sai Allah ya ce mai a gaba da rama لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين wato ita matsalar jahannama dan wuta shi komi nashi na wuta ne shine bala'i Allah yake lahum min jahannama mihadu a cikin wutar jahannaman bayan a cikin jahannaman yake to ɗakin da yake ciki ɗakin na wuta kuma an masa shimfiɗar wuta in ji Allah kafet ɗin ɗakin na wuta ne shimfiɗar da zai hau ta wuta ce shine lahum min mai hadu wa min saman shi kuma Allah ya ce gawash gawash jam'i ne mubra nasa shine gashiya kamar yadda Allah ya ce hal ataka hadithu hal ataka hadithun ghashiya to gashiya shine mubra na me na gawash me ake cewa gashiya shine abinda aka lullube ka da shi idan aka kwantar da kai sai aka wani katon bargo sai aka lullube ka da shi to wannan bargon ya zama gashiya to bayan shimfiɗar ta wuta ce kuma bargon da za a duk shi a ciki shi ma bargon da wuta ne shine lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim gawash malamai suka ce aya ta yi daidai da Allah ya ce lahum min fawqihim zulalun minan nar min fawqihim zulalun minan nar wa min fawqihim wa min tahtihim wa min tahtihim zulal hmm. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ياي. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الله يكي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل من ce kafet ɗin ɗakin wuta shimfiɗar wuta kuma an lullube shi da bargon wuta to ba na abin ya tsaya ba silin din da aka yi ɗakin da shi ko pop din shi ma na wutar jihar ne shi ne lahumin him zulalun minan nasi hmm. wa min him zulal hmm. tayil din da aka yi wa ɗakin shi ma da wuta aka yi shi tayil na wuta silin na wuta kafet na wuta shimfiɗa wuta an lullube shi da bargon wuta wannan ne abin da Allah yake nufi da cewa inna jahannama la muhidatun wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah yake lalle wutar jahannama kewaye take ta ko ina da kafiri sama wuta ƙasa wuta gaba wuta baya wuta gefe wuta shi yasa yake wani da kullu huma zatil lumaza yau wailun likulli huma zatil lumaza muje الذي جمع مالا وعدده مجيقبا يحسب أن ماله أخلده كلا آه. لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة آه. نار الله الموقدة نعم التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة التي إنها عليهم مؤصدة bayan an bada labarin bala'in wutar an bada bala'in wutar kuma sai aka ce innaha alaihim mu'sala in an sa su kuma za a musu lockdown a ciki musala kenan ba dama ya fita ba ta kofar da zai fita ba ta inda cikin wuta yake ta ko'ida. Allah hanyar da ake bi a jiwutar jihannan jahannama ma karka gwada mana ya Allah in mun je lahira hanyar zuwa wuta ma Allah ba sai an guda mana ba hmm. abban mu wuce tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ya ce lahum min jahannama mihadu mihadu wa min fawqihim gawash sai Allah ya ce wa kazalika kaman haka ne na zalimin zalimi muke sakatkawa azzalumi inji Allah wato duk sanda aka yi dalakin zalunci ba a mai kaidi ba malaman tafsiri suka ce yana nufin shirka ko kafirci saboda haka waɗanda suka kafirce wa Allah suka yi wa Allah shirka to irin sakamakon da zamu musu kenan shine zalunci mafi girma Allah ka tsare mu da yi maka wannan zalunci sai Allah ya ce mai gaba da ramma والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة الله يسامنا هم فيها خالدون الله ما دوكين سركي إن الذين آمنوا قرآني كنا وانا شاكي شو مقابلة نعم an faɗi 'yan wuta da sakamakonsu an tsoritar to kuma ƙur'ani sai faɗi an aljanna da sakamakonsu domin kuma ka ƙara son ubangiji ka ƙara kwaɗayin saduwa da ubangiji Allah ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka imani wa amilus salihati wal ladina amanu waɗanda suka imani wal ladina amanu waɗanda suka imani inda Allah wa amilus salihati suka aiki na ƙwarai sai Allah ya kawo ta jona motar da aiki na ƙwarai da muka ɗauka. wai wahala za su sha a aiki na ƙwarar da muke magana in ji Allah la nukallafu illa la kallafu nafsan illa wusa aiki na ƙwarar da muke magana kai shi fa Allah ce ba mu ɗorawa rai sai abin da za ta yi domin da aka ce wus'aha malamai suka ce abin da ake ce wus'u a larabci shine ma ya ƙadiru alaihil insan halatar suhula wasi'a la halata shidda wa bik abinda ɗan adam zai iya yi yana cikin kwanciyar hankali da walwala ba abinda zai iya yi ba amma kamin ya yi sai ya ci bakawu ya ji jiki to wannan bai cikin wutsa wanda za ka yi cikin kwanciyar hankali da natsuwa da walwala da sauki. to wannan shi ake cewa wutsa kenan Allah bai ɗora maka wani aiki ba sai aikin da za ka yi shi cikin sauƙi da walwala baka jikata ba kai ashe addini nan mai daɗi muke da shi duk wanda ka gana jin jiki to ba Allah ne ya sa shi ba Allah ya sa shi ko zikiri za ka yi zikirin suna za ka yi wallahi ba za ka yi zufa ba kana kishin gide kana shan AC ko kana zaune a mota ko akan kujera kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akwai wahala ciki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai wahala ciki kallin zikirin yan bid'a ka gani da yake ba sunna bace ba addini bane a rinka dukan kirji ana jijjiga wani sai ya yanke jiki ya fadi sai a ce yayi usuli yayi usuli sai a dauke shi a yi wajen shi akwai wanda da ya dubu ɗinsa aljihu wajen wucin ya kai gaba da ita sai ga ya bayan ya farko da don Allah maso ya bazu abun ban dauki har da mata mata fa 'yan mata za a taru da matan aure ana ihu ana dukan kirji ana jijjiga ana tsalle ana akwai wanda wai shi zikirin nashi ma zikirin da kafa da yake yi kai mutu ya lankwashe kafa da sai ka ce mai lagga tsohon wanda shi akwai wanda zikirin nashi wai tsayuwar wata ne wani zikiri mai tsayuwar wata sai a sa kai ƙasa ai wani a dungure sallan mage in aka ƙara dungura sai a miƙe kafafun car sama kan yana ƙasa wannan duk Allah ake bauta wannan ko masu bautar taurari za su yi wannan hauka وما جعل min haraj Ya من Allah ramma, Allah ramma رما الله رما كرنتو من آية قرآني من جرما نتفي الله يقول وما جعل عليكم في الدين min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin wannan addinin ba sallah ma aka ce maza ka yi a tsaye ba baka da lafiya yi a zaune in ba ka yi a zaune fa kwanta kwanciyar ma yadda ya saukaka in za ka yi kwantawa a gefen ka na dama to sai kwanta a gefen ka na dama sai ka sa kanka kudu kafar ka arewa fuskar kana kallon alkibla in ba zai yi ba kwanta a gefen ka na hagu ka sa kanka arewa kafafunka kudu fuskar kana kallon alƙibla in ba zai yi ba kwanta gingine a kan bayanka sai ka sa kanka yamma kafafunka gabar kana kallon sama to daga can sai a sa fuloci a dan dago kanka kaɗan sai zama fuska kana kallon alƙibla addini mai sauƙi mace haila kawai take Allah ce tana zubar da jini ke aji azumi jinin biki kawai take yi Allah ya ce kina cikin wahala a ji azumi tafiya kawai ta same ka zaka yi Allah ya ce akwai rana akwai wahala tafiya kidatu asafaru kidatu min al'azab ji annabi Allah ya ce a ji azumi addini ne mai sauki zaka yi sallah ba ruwa Allah bai ce dutse ka sai ka nemo shi duk inda ruwan yake ba Allah ya ce yi taimama kai sallah addini mu addini ne mai sauki shi yasa Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati saboda kar ku dauka wa amilu salihatin wani aiki ne ba ji ba gani Allah ya ce aka saurara la nukallifu nafsan illa wusa aminu salih amalin salihun din fa wanda za ku iya ne ko ba tare da kun halaba ba abinda aya take gaya mana kenan sai Allah ya ce ulaika ashabul janna sai aka ce ulaika ashabun nar hmm. yan wuta abokan wuta wayannan kuma su ne abokan aljanna in kana son ka san inda suke je ka aljanna zaka same su can ba sa rabuwa Allah ya ce hum su kuma fiha a cikin aljannar Allah ya ce khaliduna suna masu dawwama a cikin aljanna Allahumma ja'alna min ahli janna khalidina fiha abada sai Allah ya ce na gaba da rama ونزعنا ما في min من ta تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله يسابنا شكي لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله ما دوكين سركي يشي ونزعنا وين ين الجنة الله يشي من تمبكي domin abin da ake cewa nasu a larabci shine qat'u min makanihi a tumbuki abu daga inda yake Allah ya ce wa naza'ana mun cire eh ma fi sudurihim abin da ke cikin zukatansu min gillin na wata ƙiyayya ko jin haushin juna ko wata hasara ko wani hikidu da suke da shi a nan duniya Allah ce duk sai mun cire wannan gaba ɗaya kamin su shiga aljanna duk sai an cire shi yi wannan ma kaɗaya ya yi shi aljanna daɗi a ce ba wanda ke jin ka baka jin haushin kowa mu yanzu a masallaci ma ka wanke sabo riga ka wani kamar zai cije ka <laughs> wai me ka? wai ka wanke rigar ka ka sa mata bula ba fa sabuwa ka dinka ba amma rinka maka wani kallon hadarin kaza yana wani abusan kam ɗari da yake ce ɗan wuta Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin Imam bai haƙi ya rawaito hadisi hadisin Abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ‘yan aljanna idan suka samu tsallake sirari dama hanyar da ake bi a je aljanna kenan challenge saboda musifar siradi manzan Allah ya ce annabawa ba su tuna matansu sanda suke kan siradi ko annabi bai tuna matar shi bai tuna ƴaƴan shi sanda yake kan siradi sai ya tsallaka to yayin da suka tsallako siradi ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tsallake siradi kamin a je bakin gate aljanna akwai wani fili inda nan za a tara yan aljanna duk wanda ya zo sai an kawo su wuri idan akwai wani wanda ya dan cuce ka a nan duniya to anan za a sasanta ku ko a biya sa ko Allah ya biya masa a baitul malin shi amma dai wannan matsalar sai an warware in akwai wanda ya dan kware ka a nan duniya to nan za a tsaya komi sai an gyara shi kowa ya ji ya gamsu yanzu bai jin haushin kowa bai cuci kowa ba babu wanda ya cuce shi bai zalunci kowa ba babu wanda ya zalunce shi yanzu zuciya ta koma lafiya kalau sannan Allah ya ce to ku shiga aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shi ne wani za'ana ma fi duri himmin gilli shi yasa yan wuta su gaba tana nan shi yasa wanda zai shigo ya tsine wannan wanda zai fito ya tsine abinda wanda zai shigo ya tsine na cikin shi ma ya tsine to su kuma kan ma su shiga aljanna sai an zara dukkan wani gilli da dukkan wata kiyayya ba abin da ke cikin su sai soyayya da kaunar juna da farin ciki saboda ganin wanda ganin maƙi ma yana cutar da ɗan adam kamar yadda ganin masoyi yake sa dan adam farin ciki to ganin maki yana cutar da dan adam shi yasa aka ce mara lafiya masoyansa su rinka zuwa suna gaire shi yanzu akwai wanda in kana kwance bakar lafiya wanda kake tsananin kauna wallahi in yazo ya duba ka sai ka ji ka samu sauki ba sai ka sha magani ba ko magani ba za ka sha ba sai ka ji ka samu sauki wanda kake gaba da shi maki akwai wanda in ka kalle shi sai ka ji kamar ka kamu da rashin lafiya to shi yasa aka zare wannan daga cikin zukatan su aljanna shine wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin Allah ce tajri min tahtihim al-anhar Ƙoramai suna gudana karkashin su ma'ana ƙoramai na gudana karkashin benayen su wasu ƙoramai ne wannan alarama suratu muhammad masalul jannati allati wu'ida al to ya take فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقه ماء حميما فقط قطع أمعاءهم الله يشي مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعد المتقون siffar aljannar da aka yi wa masu takawa alkawarinta in ji Allah aka ce fi ha an min ma'in a cikin aljannan nan akwai kogi na ruwa gairi asin ruwan duniya wani mai zarki zarki wani mai dan siminti siminti wani kanwa kanwa ko wani ma sai an sa fulebo ya shawo wani sai dai a farau farau to shi ba haka yake ba shi garariya garau ne mai zaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma'uhu yadu min al-laban wa ta'amuhu ahla min al-asal wa rihuhu atyabu min al-misk man shariba minhu marratan la yazma'u ba'daha abada ya fi nono fari ya fi zuma zaƙi ba wai zaƙi irin da zuma ba a yadda kake shan zuma ka ji ta da zaƙi to shi kuma irin garɗin da yake da shi ya fi zuma zaƙi in ji Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ƙanshi yake mai daɗi ai akwai ruwan wanda ake ɗebo ruwa ka ji ruwan yana wani ƙanshi to yadda za ka rinka jin ƙanshin daɗin irin wannan ƙanshin ya ma fi kanshin turaren almiski daɗi annabi ya ce wanda ya sha sau ɗaya bai ƙara jin kishin ruwa har abada an harumin min ma'in gairi asin sai Allah ya ce wa an min laban akwai kogi na nono na madara nonon duniya da madarar duniya in aka aje da rana aka rufe ko aka sa a firij aka ɗauke wuta sai te wani kumfa-kumfa te wani bori-bori hakan nan in ka buɗe ta kaga ta haɗa fuska ita da kanta tana gaba ka karkai da kasha ko ka kuskura sha kana da alsa kai ka jawo ɗanɗanon ya canja Allah ya ce shi wannan lamme ta gayyar ɗa'amu ko yaushe fresh yake babu nan da zai canja ne wa anharun min labanin lam yataghayyar da'am Allah ya ce wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi akwai kogi na giya Allahu akbar giya kogi guda in Allah ya kai mu mutane za mu fara domin Allah ya hana mu mu sha duniya ko mu sha ba Allah karka ba mu mu sha har mu ba rayuwar mu har mu gama rayuwar mu Idan ta lahira ba irin ta duniya bace mai daci kai لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ita giyar duniya matsala ta ga gaulu ga yunzafuna in zaka sha ɗaci gare ta da karta da makaki da hamami wani ma rike masa wuya take wata giyar fa dan bala'i idan aka bude kwalbar sai kai ka ga wuta a bakin kwalba sai an jira wutar ta mutu kamin a zuwa gobe kuma dan adam ne zai dura a ciki wai yanzu wata shegantaka da aka kirkiro giya irin wata sai manyan masu kuɗi ke iya sha sai masu hannu da shuni wai duk giyar da kake sha baka zama cikakken dan giya ba sai kana da kuɗin da zaka iya sayan giyar da wai an yi brewing nata shekara ɗari da suka wuce tun shekara ɗari aka yi ta aka aji yanzu shekara ta ɗari a aje to ka zama cikakken bukakken ɗan giya kenan ta fi kowace tsada ya karaba kwalba a ce ma miliyan ɗaya kuma akwai waɗanda a ƙasar nan ba sa shan giya ba irin ta ba duk wata giya in sun sha ba ta iya bugar da su ba za su ji su suna yawo kan gajimare ba sai sun ɗauko wata ta kai shekara hamsin saba'in zuwa shekara ɗari Allah ka rama mu da wannan bala'i ne wa anharun min khamr to ita ta lahira Allah ya ce lazzatin lisharibina daɗi take da shi ga masu sha hmm. Allah ka sa muna cikin masu sha Allah ya ce wa anharun akwai kuma kogi min asalin na zuma zumar Allah ya ce musaffa takaciya ita zumar lahira ba wani kwaro ne yake zuwa ya breakfast ya lunch ya dina ya samu wani wuri ya kashi kai kuma ka zo ka kwashe ka sa a kwano wai ma da ka wanke kwano ka wanke cokali alhali kashin kwaro ne zaka dauko ka saka kana sha kana farar saka ce farar saka ce amma dai kashin kwaro ne kashin kwaro ne to ita tana da nakasu shi yasa ta lahira ba kashin kwaro kogi ne in ji Allah madaukakin sarki shine min asalin musaffa Allah ya ce wa lahum fiha min kulli thamarat duk wani dan itace da ake da shi akwai a cikin aljanna da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba kuma ko ka ga yayi kama da na duniya ka ga gura aljanna ba irin na duniya bane kaga apple aljanna ayabar aljanna ba irin ta duniya bane a kama za ka ga su yi kama sai ka ɗanɗana ha gane different kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha kama ne suke da shi a wajen test test din daban ne to shi sa Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha tajri min tahti himul anhar me suka ce wa qalu ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihim al-anhar qalu alhamdulillah wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha hmm. ya aljanna sun shiga aljanna su ce ya Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan domin da Allah bai shirye da su ba za su bi Allah har su zo aljanna hmm. suka ce wa ma kunna linahtadiya ba mu isa mu shirye ba laula an hadana Allah ba dan Allah ya shirye da mu ba Allah ka shirye da mu suka ce wa ja'a rusulu rabbina bil haqq laqad laqad ja'a rabbina bil haqq haqiqa manzannin ubangiji mu sun zo da gaskiya to a lokacin ne sai Allah ya sa ai wata shela wani mala'ika Allah zai sa Allah ya ce wa nudu sai a kira su a ce musu an tilkumul janna ai wannan ita ce aljannar da buha aka gadar muku da ita bima kuntum amalin saboda aikin da kuka yi a duniya Allahu akbar to sai ga hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce ba mai shiga aljanna da aikin shi sai dai da falalar ubangiji aka ce har kai ya rasulullah annabi ce har ni hatta ana illa an yata gamma da ni Allah bi rahmati har ni aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba sai Allah ya lullube ni da rahamarsa nan kuma an ce uristumuha bima kuntum ta'maluna an gadar muku da ita saboda aikin da kuka yi mutum sai kamar aya da hadisin sun ci karo ba su cika ba an Allah ya kai mu gobe za mu yi magana kai sannan mu faɗi aka ce an gadar musu me yasa aka ce an gadar musu ba a ce an ba su ba sai aka ce an gadar kaman baban su ne mutu ya bata mm. aka ce an gadar musu menene hikima da ke ciki za mu tattauna akan wannan gobe an Allah ya kai mu kamin mu ci gaba da karatu